Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Sana'ul Husna na marubuciya Ummu Nabil wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ramu mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni maman Hanif nake karanto muku. Kar da ya manta danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Kama hannayensu ta yi suka nufi ɓangaren su sana. Babu kowa sai Fidda da ke bacci kan gado. Ammi Manal ta kalli Ummi ta ce, Wannan yarinyar fa Ummi, ‘yar mai aikin ce ina jin sun fita aikinsu. Kin san suna da himma sosai. Ayya, ashe a nan garin suke, na ga yarinyar kamar ‘yan nan garin. Yi a nan suke mahaifinsu ne ya rasu, shi ne suke neman aiki a nan. Ayya, Allah ya ji kanshi mu je ko za mu gansu a wajen ji Ummi. Fita suka yi ammi a kicin suka same ta ita da Widad suna gyaran kayan lambu. Gaisawa suka yi ammi za ta gaida su Malik ummi ta ce babu gaisuwa ko? Da sauri suka durkusa suka gaida ammi. Ummi ta ce wannan su ne yaran da nake faɗa miki. Ba sa nan sun je ziyarar gidan ƙanwata to sai yanzu suka dawo na ce su zo su gaisa da ku. Ayya na gode sosai. Ta kalle su ta ce na gode. Ummi ta ce to ku ci gaba da aikin ku Allah ya taimaka. Amin ta ce har sun juya za su tafi Manal ta ce ba mu ga fuskarsu ba Ummi ta faɗa cike da shagwaba. Shi ma Malik rigima ya ce gaskiya sai sun ga fuskar ta. Gaba ɗaya dariya suka yi Amin ta ce ai babu komai sai mu buɗe mata ta gani. A in dai ta amince da abinda da na ce to sai ku buɗe. Manal ta ce ai ta rigima yarinyar nan wallahi. wuce mu je don Allah ni ma ina bayan ummi kin ji dai abin da ta ce ni eh, na ji zan biya in dai an buɗe min na gani kaf ɗin nan zan biya buɗe mata fuskar suka yi ta yi dariya ta ce masha Allah ke kuma bifti ai da sai ki fita ki kalli fuskar tasu ba ni eh, na ji dai kuma ana bin ki bashi ganin sun tsaida ta suna aiki yasa ummi ta ja hannun suka fita suna dariya a waje suka iske sana ta labar ruwa a wajen fulawoyi suka karasa bayan sun gaisa ita ma dai haka ba su bar wajen ba sai da ta buɗe musu fuskarta suka gani masha Allah wani wallahi sai na ji su kwanta min barin ma sana Allah ya zaunar da mu lafiya amma ummi kin ce yan matan su uku ne mu kuma biyu muka gani E, sama ce ɗayar kila tana toilet Ina tana wanke min ai ba ku shiga ciki ba shi yasa ba ku ganta ba kuma tun da ya wuki ne sai ku zauna da su ku faɗa musu idan akwai wanda zai riƙa yi muku wani abun a ciki. Iya eh, haka ne kam to bari zuwa yamma sai mu faɗa musu. Tana gaba ba fulawas ruwa kai sai ɗakin Shamsuddin ta nufa don ta gyara mushi. Babu kowa a falon don haka ta shiga bedroom. Karewa ɗakin kallo tai. Wannan ɗakin duk yanda aka yi ba kwanta a ciki ba. Gadon ta kalla yanda ta bar shi ya haka ta da ta iske shi. Cire zanin gadon ta ta canja wani fari mai ratsin kwalliyar ja. tsakiyar shi kuma wasu ƙananuwan zanen hati ne a jiki. Bedsheet ɗin ya yi kyau sosai. Tana gama gyarawa ta yi shara ta yi mofe. Toilet ta shiga ta kaɗa ruwan kumfa za ta wanke ta gama shirinta. Har da tattare wandonta ta kashi iya gwiwarta. Rigar kuma ta ɗaure ta a cibiya. Da sauri na ga ta fito daga cikin toilet ɗin. Zaune yake kan ƙaramar kujerar da ke ɗakin yana ƙarewa ɗumɗin ɗin kallo. Abubuwa da dama yake tunani. ya ga ta fito idanuwan suka yi tozali da ita. Saurin kawar da kai ya yi gefe turus saboda bata san ya shigo ba, da sauri ta kwance rigar ta sauke wandan kasa. Inda Presinas suke ta nufa, ta kai hannu kenan ya ce, ke da Allah dakata, bar shi bana so, jiki kawai. Ajiyewa ce ta kalli inda yake zaune za ta yi magana daga mata hannu. Fita ta yi sumi-sumi kanta a ƙasa. Mikewa waye ni tola tana taka kawar shi kuwa sai ji kake tim ya faɗi a ƙasa. Wata irin faɗuwa ya yi kanshi ya bugu da bango sosai. Dafa wurin ya yana cije baki ya mike da kyar. Kalla inda yake takaya wanda shi ya sanadiyar faɗuwar shi. Ashe omo ne ya zube wurin shi kuma ya taka ga kuma tsantsan tayar shi ya sa ya faɗi. Zuciyar shi a cunkushe tsabar takaici da kanshi ya wanke ko wani jimawa bai yi ba ya fito yana takawa da kyar saboda bayan shi ya dan bayan shi ya bugu kayan shafawar shi ya shafa ya feshe jikin shi da turare ya sanya jallabiya farakal sai shaki take ya fito falo babu kowa don haka ya bangaren ummi nokin ya yi ta bashi izinin shiga shiga ya ce ina kwana ummi lafiya lau ka tashi lafiya lafiya lau Tunda bakin nan suka zo ba mu gaisa ba kika ce ina ne bangaren su ma Je ka ka nemi Manal sai ku je tare. To ya ce son nemi ke ya fita. Rum ɗin su Manal ya shiga suna ganin shi kowa mike tsaye tare da cewa ina kwana. Daga musu hannu ya sannan ya ce mu je ki kai ni bangaren bakin nan. Ɗaukar hijab ta ta zira suka tafi. Malik ne ya tashi zai bi su. Ina kuma za ka je? Yace, ce bin ku zan yi. Ya na ga samin kake yi. Yi ina son zuwa idan na dawo na ci gaba. Saboda tsurku ka je ka ji me za a ce ko to koma ka yi aikinka haka ya koma ya zauna jiki babu kwari shi kuma dama al'ada shi gwala mutum malam sai kunshe dariyarta take amma sai da ta fito har suka kai kofa ya kalle ta yace ce kamar kin manta halina ko mai da dariyar ta yi ta ce sori wucewa suka yi a ɓangaren su ammi sallama suka yi musu suka amsa suka tambaye suka tambaya su shigo ammi ta ce su shigo bayan sun gaisa da ammi su sama da wida suka gaishe shi fir da hata rungume shi kan cinyarsa ya dora ta ya ce an miya aiki da fatan babu matsala A awalla alhamdulillah sai alkhairi babu abin da za mu ce muku sai godiya baki ba zai iya musata irin godiyar da muke muku ba sai dai adda Allah ya kara arziki mai albarka murmushi ya ce ayya babu komai ya yaran babu mai wata matsalar dai a babu komai wallahi mun gode Allah ya albarka Ami ina sana yana faɗar sunanta a gabanta ya yanke faɗi. Da sauri ta ragon ta kalle shi duk da fuskar ta a rufe take. Ya san shi take kallo. Ga ta ta yi laifi ko? Ami ta tambaya. A babu laifin komai Ami. Bata gama aikinta ba ne ta fita shine na zo mu tafi tare don ta ƙara samun aikin. Ban san ma ta fito ba, ina dubawa na gabata nan. Baki sake take kallon shi, ji ƙarya a gun mutumin nan. Wai ya gabata nan bayan shi ya ce ta tafi. amma shi ne ya zuba musu karya. Ayya ai laifinki ne sana, ba ta jin magana sai ka yi da gaske wallahi. Ta kalli sana'a ta ce, baki iya baki iya ba da haƙuri ba ko? Baki na rawa ta ce ka yi haƙuri. Cikin ran shi ko ya ce za ki yi bayani ne yau. A babu komai An miya yarinya ce sai a hankali. Bari mu je ta ƙara samun aikin yamma na yi. To a yi haƙuri dai, babu komai. Suka yi masu sallama suka fito suna gaba shi da Manar ita kuma tana baya. Manar ta ce, ya Hashem zo mai ta yi maka? Na san kila laifi ta yi ko? Yana jin ta yi mata banza sai ka ce bai ji ba. Sai surutu take zuba kallon ta yi dab da za su shiga falon ya ce. Manal ta ce na'am, saka ki a ƙasa kafin na fito. Zaro ido sana ta yi waje saboda ta ji tsoro daga tambaya sai ba da punishment haka. Haka ta sa ta a ƙasa su kuma suka wuce ciki har ɗakin shi tana biye da shi. Yana shiga ya bari ta shiga ya janyo kofar ya rufe yadda ƙofar ta bada kara haka gabanta ya buga. Malik ne ya fito ganin shirin ya yi yawa. Bai gama nal ba. Tunanin shi ko zama ta a wurin Sami suna yi da nan haka ya fito shi ma a yi da shi. Turun sai ganin mutum a bakin kofar falo sai share hawaye take. Wata gagarumar dariya ce ta fito. Ya kalli Manal ya ce, Auke kuma yau da mutumin ki ne? kuka samu matsala kin fita kina min dariya gashi ke kuma kin dawo kina kuka ya kuma kwashewa da dariya har da tafa hannu iya cika manal ta cika mikewa ta da gudu ta biyo mali suka shiga zagaye suka shiga zagaye kujerun gidan sai guje-guje suke ummi ta fito ta iske sa aka tace. me ya haka ne me kuke yi haka me ya faru ke ga kwalla idan ki amma kina biye mishi ummi wai fa Yayin ne ya bani punishment shine ne ya sa na gaba yana dariya. Ayya me ya haɗa ku kuma ke da mutumin naki? Shiru ta yi don tun a hanya ya gargaɗe ta da ta yi shiru da bakinta. Ta ce tsakaninmu ne wannan amma wallahi ki ce ya daina min dariya. Manarar rigima me ya faru ne kiya kuka da gudu da wajen abi. Ta ce wallahi Malik ne. Me ya faru? Kafin ya yi magana Ummi ta ba labari. Malik ya ce ya biya ko dariya ta zama dole kuma yanzu na fara. Ya fada yana mata gwalo. Sakin abi ta yi ta bi shi da gudu. Suna cikin gudu sai ga Shamsuddin nan ya fito da ƙarfi ya daka musu tsawa. Nan ka shiga taitayinsu. Abi da Ummi ko dariya suka yi Ummi ta ce ga mai maganin ku na ai. Gaishe da Abi ya tunda already sun gaisa da Ummi. Ya ce zan je ofis Ummi amma ba zan jima ba yanzu zan dawo. Okiya da lafiya. Ya kalli su Manal ya ce idan kuka tashi har tsallen kwado sai kun yau. Babu mai yin bacci daga haka ya waje abin shi. Yana fita suka sa kuka kowa tana cewa kowa yana zargin ɗan uwansa akan shi ya janyo mishi. Ummi ta ce masa ya jiyo ku. Shiru kake ji tamkar ruwa ya ɗauke. Sana'a kam tana can ya haɗa ta da wankin toilet. Ya kunna "system" ɗin shi kuma tana ɗaukar kuma tana ɗaukar ta bidiyo. Ya ce idan ta sake ta yi ba daidai ba yanda ya ce, sai ranta ya ɓaci. Tolar ɗin da idan ka kalle shi kai ka ce wurin cin abinci ne saboda kyalli da yake, amma haka ya sa ta wanki, kuma ya ce idan ta gama ta fito da sistem ɗin waje ta fara tsallon kwaɗo. So ɗari kafin ya dawo. Tana gama wanke tolar ɗin gudun kan lokacin da ya bata ya wuce, ta nufi inda sistem ɗin yake, don ta ɗauka ta yi waje. Sistem ɗin ta ɗauka ta yi waje, kamar wata aka kwace ta daga hannunta ta subuce ta faɗi ƙasa kan tayis ɗin. Gaba ɗaya sigirin ɗin ya fashe, hannu ta ɗora a kanta ta fasa kuka cikin toilet ɗin. Bai wani jima ba kamar yadda ya faɗa, ya dawo. A hanya sai a wani supermarket ya siyo chocolate da biskit kala-kala har da ice cream. Yana yin bakin ya ɓangaren Sami ya sallama suka amsa. Ammi tana tona ta samu wuri ya zauna. Ya kalli Fidda ya ce zo ki karɓa. Noki ka faɗa ta yi alamun a'a. Ya ce me yasa? Kafin ta yi magana su da sama suka shigo ɗauke da sallama a bakin su Daidai lokacin Ami ta fito idan shi kansu sama ya ce, Kun hana bebi cin abinci ko? Dariya suka yi wuda ta ce lababu babu wanda ya hana ta. Ila ko ba ta so, ta kalli fidda ta ce Habibti, me yasa ba za ki sha ba onkul ne ba? Ba ya sana ta ce idan an bani abu na daina karɓa ba, ta bala a shagwabe Ayya, ai ba ko ina take nufi ba ki amshi wannan kyauta onkul ce. Ami tana tsaye duk tana jin su sai murmushi take. Ta ce Habib ta amsa ba kyau idan an yi maka kyauta ka ƙi amsa. Ki ce kin gode. Murmushi fidda ta ta ce Murmushi fidda ta ta inda yake ta amsa ta ce shukuran. Murmushi ya ce to ni ma na gode bari na wuce. ke waye mun sallama Ammi ta ce sun gode. Bayan ya fita sama ta ce Ammi wato Allah yana son bayansa masu haƙuri. Kin ga da muka yi haƙuri gashi Allah ya mana canji mafi alkhairi. Murmushi Ami ta ce haka ne wallahi dama haka ikon Allah yake. Gashi ya damu da abokan zama na gari sai dai mu ce alhamdulillahi. Wudar kam an yi gefen fidda sai kokarin bude jakar take don son garin meye a ciki. Ami ta kalle ta ce Allah shirye ki wili, Ke kan kullum ba kya girma. Kalli dan Allah ke ko kunya baki ji bakin makalkale yarinya saboda kwaɗayi. Dariya suka yi ga baki ɗaya. To masu sauraro. A nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Maman hanim nake cewa a yi saurare lafiya.